alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake faɗa a cikin littafin sa yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya ku mutane ku yi gaggawa izuwa ga neman gafara daga ubangijin ku wa janna da kuma neman aljanna wacce take arduha as-samawati wal ard fadin gidan aljanna da girmanta ya kai fadin sammai bakwai da kasai bakwai uidda lil muttaqin gidan aljanna an tanaje shi ne saboda bayi masu takawa masu bin Allah masu tsoron Allah alladhina yunfiquna daga cikin sifar waɗannan bayi da aka aje aljanna dan su sune waɗanda suke ciyarwa fi sarra darra a lokacin yalwa da a lokacin kunci wal kadhimin al ghaidha masu danne fushi wal afina anin nas masu yin abuwa ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya ce lalle Allah yana son masu ihsani masu kyautatawa yana shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzan Allah ne tsira da ci Allah su tabbata ga annabi Muhammad da alayen gidansa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bai haka 'yan uwa musulmi addinin musulunci ya kwadaitar da al'umman nan zuwa ga haɗuwa da tattarewa waje guda wajen taimakekeniya a lokaci na kunci da lokacin yalwa da lokaci na fitina da kuma canjawar yanayi a rayuwa ta yau da kullum idan ka duba alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga ayoyi na alkur'ani da hadisai masu yawa suna zaburar da al'ummar annabi Muhammad suna zaburar da musulmi wajen siffantuwa da wannan siffa da Allah ya faɗa a ayar da muka karanta shine siffantuwa da siffa ta keniya da tausaya wa juna da jin kan juna nasoshi na alkur'ani nasoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna bada hoto na al'umma ta farko irin yadda suka zamo mutane masu haɗin kai masu taimakon juna musamman yayin da musiba da kuma wahalhalu suka sauka a cikin al'umma kuma shi wannan taimakekeniya da aka umarci wannan al'umma ta yi Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ta ne akan kowane ɗaya daga cikin al'ummar ba wai an zaɓi wasu ba ne aka ware wasu a'a duk za a haɗu duk wanda yake da wata dama ta wata fuska da zai taimaki al'ummarsa ya taimaki ƴan uwansa ana kwadaitar da shi ya taimaka ba ana nufin waɗanda suke da matsayi na arziki mai yawa ko wanda suke da matsayi na mulki ko makamantan su kadai ba a'a kowa da kowa kowa zai mika hannu ya taimaki ɗan uwansa gwargwadon abin da Allah ya hore masa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da wani a cikin bauta wannan shine samim shine tushe na musulunci shine bautar Allah shi kadai da kuma ne santa shirka wannan shine hakikanin addini shine musulunci amma ba iya wannan ba in kai wannan akwai abubuwan da kuma zaka kara bayan tauhidi bayan bautar Allah shi kadai bayan ne santa shirka akwai ayyukan da wannan hakkin Allah ne akwai hakki ko na bayin Allah akwai haƙƙi na bayin Allah sai Allah ta'ala ya ce wa bil walidaini ihsana ya ambaci iyaye a kyautata musu jerin masu haƙƙi kenan iyaye aka fara ambato wa bil qurba banda iyaye dangi na kusa dangi ƴan uwanka na kusa Allah ya ce bayan ka kyauta iyaye kuma ka kyautata danginka na kusa wal yatama da waɗanda suke marayu sun rasa iyayen suna kanana suna buƙata a taimaka musu suna buƙatar a kula da su tunda ba su da wanda zai tsaya a kan su taimaka musu ya kula da su to ko al'umma aka ce ku taimaka musu wal yatama wal masakin sannan da waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi masakin wanda suke masu ƙaramin ƙarfi ku taimaka musu wal jalidil dhil qurba sannan taimakon nan ya zanto makocinka na kusa da kai baka manta da shi ba wajen taimakawa wal jalil junub da makoci wanda yake nesa da kai wa sahibi bil janbi kai har idan ka samu aboki a halin balaguro ko tafiya ko kasance tare da wani ya bukaci taimako ka taimaka masa a wannan hali wa sabil da wanda yake hanya ina tafiya guze yanke masa ya sauka inda kake yana ce yana bukata a taimaka masa isa inda yake bukata sai a taimaka masa In ji Allah ta'ala a cikin alqur'ani ma malakat aymanukum sannan in kun mallaki bayi ko kun mallaki barori da suke muku hidima ku taimaka musu inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah kuma baya son mutanen da suke masu alfahari masu takama mukhtal masu takama fakhuran masu alfahari Allah baya son wannan Allah yana son bayin da za su tsaye da tauhidi hakkin Allah su kiyaye kuma su taimakawa ƴan uwansu bayi hakkokin da Allah ya ambata suna kiyaye wannan yake nuna maka tsari na musulunci addini na wato bai daya ba wai an ce iya tauhidi iya ibada tsantsa sallah azumi su bane a'a su ma musulunci ne amma wannan ma musulunci bayan kai wannan ka hada da wannan kuma Allah da ya umarce ka ka yi tauhidi ka nisanci shirka Allah da ya umarce ka ka yi sallah ka yi azumi ka je hajji da umra shi ya umarce ka ka yi waɗannan duka Allah ta'ala wata ayar yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mummunai maza da mummunai mata shashin su majibinta shashe ne walaya anan jibinta ya zamo zaka taimaka zaka ji abin da yake ji in alheri ne ya same shi zaka ji daɗi idan rashin daɗi ne ya same shi zai taɓa ka kai ma haka mummunai suke in ji Allah ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd haka ya kamata in Allah ta'ala ya'muruna bil marufi daga cikin sifofin mu ne maza da mata suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hana mummuna wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zaka suna tsaye da sallah suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasula suna biyayya ga Allah da ma'aikinsa ulaika irin waɗannan bayi sayarhamuhumullah Allah ya ce lalle zai musu rahama zai ji kansu inna Allah azizun hakim ku sani Allah ta'ala lalle shi mabuwayi ne duk abin da ya nufa zai aikata yana da buwaya da ƙarfin da zai abin da yake so kuma hakim ne mai hikima cikin al'amarinsa mai hikima cikin abin da yake hukuntawa mai hikima cikin abin da yake zartau wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya shaidi mutanenta na farko da wannan alherin da wannan alherin da Allah ya ambata cewa ayi ya yi musu shaida cewa sun yi dan me saboda wanda ya zo daga ba'i koyi da su shi ma ya samu yabo a wajen Allah duk cewa ba za a yi wahayi na yabansa ba amma zai gamu da Allah sai Allah ya gode masa iya yabe shi ranar da zai gamu da Allah in ya kwaikwayi abin da mutane na farkon wannan al'umma suka aikata shine lokacin da aka yi hijira mutanen makka da ma wasu guraben suka dawo madina suka tadda mutanen madina mutanen madina suka karbe su hannu bibiyu suka ɗauki nauyin taimakon su. wanda lokaci kankani suka zama 'yan gari suka zama mawadata balma bayan wani lokaci suka fi 'yan garin yawa suka fi 'yan garin ma gata bayan wani kankanin lokaci Allah ya haifi mutanen Madina da abin da suka aikata na karɓar 'yan uwansu muhajirai kai na raba ma dukiyarsu da suka yi suka dinga ba wa 'yan uwansu muhajirai na ba su masaukai na nuna musu hanyoyin da za su rayu kuma kankanin lokaci bai wuce ba sai ga sun zama suma cikin kwanciyar hankali da zama yan gari ma cikin ni'ima da kwanciyar hankali sai Allah ya saukar da alqur'ani ina yaban su yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim wadannan da suka bada masauki kuma su karbi imani tun a baya suka yi imani yuhibbuna man hajara ilaihim za a gansu suna kaunar waɗanda suka taho zuwa gare suka yi hijira wala yaziduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma suna ba su taimako sannan ba sa jin wani abu a ransu wai dan sun taimaka musu na yin gori ko na nuna musu ci ai mu muka yi kaza ba su nan ba ba su ji ba damuwar cewa dan me muka ɗau dukiyar muka ba ƴan mu ba a'a Allah ne musu wannan shaida wala yaziduna fi sudurihim hajatan mimma utu sun bayar kuma Allah ya ce bayan sun bayar din ba su ji wani abu a ransa na cewa sun samu wata damuwa ko kaikayi mun ba da dukiyar mu mun rage mun yi ba su ji komai ba ba iya wannan suka tsaya ban ji Allah wa yu'thiruna ala anfusihim suna ma fifita 'yan uwansu akan kansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukatar sai su haƙura da tasu su taimaki 'yan uwansu wa man yuqa shuha nafsi Allah ya ce lalle wanda yake danne ruwa zuciyarsa kowa yana da ruwa amma in ka danne ta kai alheri irin na waɗannan bayin Allah to fa ulaika humul muflihun lalle zaka zama cikin masu rabota zaka samu babban rabo domin waɗannan kaga shaida ce cewa sun samu babban rabo yabo na Allah tabaraka wa ta'ala ba wai yabo na zahiri ba cewa sun bayar an gani a'a Allah ya ce har zuciyarsu ma tana nan a wanke ba su da wata damuwa don sun taimaki yan uwansu ba su ji komai a ransu ba wannan yana nuna mana cewa mu koyi da irin waɗannan bayan Allah mutanen kirki ansar Allah ya ƙara musu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu wannan al'umma wajen taimakekeniya musamman a halin bukata musamman a halin kunci musamman a halin wahalhalu da yaƙi da makamantansu abu sa'id al-khudri ya rawaito hadisi wanda imam muslim ya fudda hadisin yace wata rana mun yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma nahnu fi safarin ma annabi sallallahu alaihi wasallam idza rajulun ala rahilatin lahu sai ga wani mutum ya zo akan abin hawa akan dabbarsa ya taho cikin mutane ana tafiya faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala shi wannan mutumin sai ya zamo yana waigawa dama da hagu yana kada dabbar ta tayi nan yayi tayi nan kamar yana neman wani ashe yana cikin halin bukata ne yana duba ya ga fuskar wajen wa zai je ce gafa yanayi da ake ciki yana shawara yana tunani yana kai kawo a cikin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon wannan mutumin ashe to maza Allah ya fahimci me yake ciki yana cikin babu ne a halin tafiya ba yi da guzuri hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce da shi ba kai taho bawon Allah zo nan ina wanda yake da kaza a taimaka bai ce haka ba a'a sai yayi magana ta bai dai saboda ba shi kadai bane akwai wasu suna cikin wani yanayi wani ba a gan shi ba wannan aka gano kadai sai manzo Allah ya hudu ba sallallahu alaihi wasallama sai yace man kana hu fadlu zahirin faly'ud bihi ala man la zahara la ya ko mutane duk wanda yake da abin hawa ka duba shi wannan fa ya zo akan abin hawa ne ba da shi ake kadai ba akwai wanda suke tafiya a ƙasa wani kuma ya taho da abin hawa da raƙumi da jaki ko da raƙumi da doki saboda zama akan raƙumi an yi doguwar tafiya akwai gajiya sai mutum ya sauka ya hau jaki jaki ya fi sauƙin abin nan kuma in an yi tafiya isauka ya haura kumi haka wasu sukan tafi da abin hawa biyu duk wanda yake da abin hawa fadl wanda yake ya karu akan bukatarsa iba dan uwansa wanda bai da shi man kana lahu fadlu dhahrin faly'ud bihi ala man la zahara la yace wa man kana lahu fadlu zadin faly'ud bihi ala man la zada la to yanzu aka yi magana wannan mutumin aka ce wanda yake da guzurinsa ina dan kari akan abin da yake bukata ya taimaka wanda bai da guzuri an fahimci matsalar wancan amma sai aka yi me aka kalli na ragowar ma kowa ya taimaka a uwansa mai riwa yake cewa fa zakara min asnafil mali ma zakar manzo Allah yi ta bayani sallallahu alaihi wasallama wanda yake da kaza kari ya taimaka wanda bai da shi wanda yake sakalmi guda biyu ba wanda yake da bai da shi wanda yake da ya dinga nanatawa yana ambatan nau'i nau'i na dukiya daban-daban yace hatta ra'aina ya dinga faɗa har muka ji a ranmu cewa la haqqa li ahdin minna ala fadl to kai in kana da abu biyu ma ashe ba za ka ajiye ba dole ka ba dan uwanka haka muka fahimta saboda da manzo Allah yayi ta wa sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake da abu kaza ya taimaka wanda bai da shi wanda ku taimaki junan ku. haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga nanatawa wannan kaga kenan a zahiri waje a wani waje da abu ya faru kenan ba iya nan ba ya faɗi maganganu wanda yake gamammu akan taimake keniya. taimakekeniya musulmi ya taimaki dan uwansa wanda yake cikin hali na kunci da bukata a cikin hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito manzo Allah ya ce al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne dan uwanka a yaya domin an ce dan uwanka ne akwai wata ma'ana a cikin yan uwantaka ai ba magana baka kace dan uwana na bane kawai a'a an ce dan uwanka to akwai wata ma'ana ba ana nufin wanda ko fito ciki ɗaya ko uban ku ɗaya ko ku ɗaya ba shi ake nufi ba a'a dan uwanka na imani wanda za ka ji a ranka cewa kai da shi ɗaya kuke almuslimu akul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne to wannan ƴan uwantaka ya take tabbata ta yaya zan gane eh wane ɗan uwan wane ne musulmi ɗan uwan musulmi ne ta yaya sai yace la yuzlimuhu saboda ai musulmi baya zalunta ɗan uwansa musulmi saboda akwai wannan uhuwa din ba zai zalunce shi ba saboda in ya zalunce shi ai kansa ya zalunta wala yuslimu ba zai jefar da shi ya sallama shi ya kyale shi ba ya fada halaka ya fada halin kakanka ba zai haka ba in dai dan uwansa ne na gaskiya la yuslimu ba zai sallama shi ya kyale shi ba ya juya ma baya ba ba zai ba ai dan dan uwansa ne hakikanin yan uwanta kake sai yace wa man kana fi hajati akhi kuma ku saurara ku ji duk wanda ya shiga bukatar dan uwansa dan ya taimaka dan uwansa kana Allahu fi hajati shi ma Allah zai shiga nashi sha'anin da bukatar ya taimake shi kai ne amma haka Allah ya hukunta tsakanin bayi da mahaliccinsu in kai Allah zai ma wannan alkawarin Allah ne kuma ga manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati kana da bukata a wajen Allah eh to yi wa dan uwanka sai Allah imana ka kuma kar ka manta ba. ba wai ana magana 50-50 bane mm kai ka bada kwandala ɗaya shi Allah dubu zai baka ko miliyan ma Bukata ka in ta kai cikin duniyan nan kai wa ɗan uwanka ya ƙanƙanuwar bukata shi kuma sai ima cikin duniyar shi bukatarsa ka yi dan shi man kana fi hajjata ta kana Allah fi shi sa Allah ya ce a cikin hadisi ku zai ce yabna adam anfiq unfiq alaik ya kai dan adam ka bayar zan baka ciyar zan ci da kai kar ka ɗauka an ka bayar naka ya ragu bai ragu ba ma nakasat sadaqatun min mal sadaka bayarwa ba ta rage dukiya ai ce ai ka bayar ni zan baka kuma kar ka manta bayarwa Allah ba irin taka bace domin shi ne wanda yake da shi kai ko me kake da shi nawa za ka bayar ai ba za ka ɗauka duka ba dan uwanka duna ka ba hmm, kaɗan za ka bayar daga cikin naka shi kuma yace zai baka naka duk bukatar ka zai baka anfiq unfiq alai ka bayar ni ko zan baka kenan in kana da bukata a wajen Allah yi wa dan uwanka dan ya zamo muka sila ta kai ma Allah ima man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati sai yace man farraja an muslim kurbatan wanda ya ga dan uwansa yana cikin wani kurba bakin ciki wata damuwa sai yi kokarin cire shi daga wannan yayi masa farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama ba iya nan duniya ba duk wata masifa da bakin cikin duniya a ba za ku kwatanta nan lahira ba sai ma ka je za ka gano yadda bakin cikin lahira yake yadda masifar take a to ka yi a nan in ka ga ɗan uwanka cikin damuwa kai kuma Allah zai ma a can inda ka fi bukata nan watakila in baka yi ma wani zai yi masa can kowa zai ma in ba Allah ba Allah kadai yake a liman al-mulku shi kadai ne a lokacin nan ko in kai baka yi dan uwanka ba wani zai yi masa watakila amma kai gaggawa kai dan Allah ima a lokacin da shi kadai yake kuma ya ma alkawari ka yayi wa dan uwanka wata damuwa in aka tashi kiyama kana cikin damuwar shi kuma Allah ya alkawari zai yayi ma naka can man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu anhu qurbatan min kurabi yawm al-qiyam wa man satara musliman wanda ya suturta musulmi sutura ya rufa masa asiri in ji bahaushe kenan ba kawai ya bashi riga ba eh ma'ana ce kamar a ce mutum tsirara ka samu riga ai kaga ka ka mai da shi dan adam ka sutura shi da kamar dabba yake tsirara ka bashi riga to ba iya wannan ne sutura ba mutumin da yake cikin kaskanci ya rasa yadda zai yi irin wancan mutumin da yake kallon idan mutane yana ta shawara wajen wa zan je yana ta nema ba sai ya zo wajen ka ba da ka fahimta sai ka suturta shi bai je ya mika hannu ya ce wa wani ba ni ba sai ka bashi to shi ma Allah zai maka sutura a lokacin da kai ma kake buƙatar sutura ba sai wani ya sani duniya da lahira Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbun nasi ila Allah an tambayi manzo Allah ya Rasulullah ayyul annasi ahabbu ila Allah wa Allah ya fi so cikin mutane wa ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum nas wanda Allah ya fi so a cikin mutane wanda ya fi amfanar da mutanen wanda ya fi amfani a cikin mutane shi Allah ya fi so to sai mu auna kawunan mu mu din nan yaya muke a cikin mutane muna da amfani to gwargwadon amfanin mu gwargwadon da Allah yake son mu anfa'uhum linnasi wanda ka fi yi wa mutane wani amfani to Allah ya fi son ka a cikin mutane dan Allah yana son wanda zai hidimta wa bayinsa Allah yana son wannan wa habbul amali lillah aikin da Allah ko ya fi so sururun farin ciki tudkhiluhu ala qalbi muslim da zaka shigar zuciyar musulmi kai masa wani abin da zai ji daɗi ko bai ma godiya ba kana ganin kai ka ga fuskar sa ka san alamar yanayin ya canja da yadda yake da yanzu da kai masa wani alheri ya ji daɗi ka yayi masa damuwa ka da shi daga cikin kunci to in kai wannan Allah yana son wannan aikin ya fi son wannan aikin fiye da kowanne aw takshif anhu anhu kurba ko ka yayi masa wata damuwa da yake ciki aw tadhi anhu daynan ko ana bin shi bashi ka biya masa bashi aw tatrud anhu ju'an ko yana jin yunwa ka bashi abinci ya ci sai yace wali an amshi ma akhin li fi hajatin manzo Allah yace ni din nan in tashi in tafi da wani dan uwan da yake da bukatar wata bukata da zan iya zuwa nemo masa bukatar in yi masa ita shi na fi so ahabbu ilayya min an atakifa fi hadha masjid shahran in yi itikafi in zauna a wannan masallacin na Madina wata guda ina ibada sallah da zikiri da karatun qur'ani wannan da zan taimaki dan uwa in je in ga yayi an yayi masa wata damuwa an biya masa wata bukata in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na fuso fiye da wannan fiye da wannan to wannan hadisi inda shi kadai aka karanta mana in ka duba zaka ce kai to ai wannan aikin da ake neman aikin shiga aljanna ga ayyukan shiga aljanna nan wata dama da zaka samu kai wa dan uwanka musulmi wani abin da zaka yayi masa wata damuwa in kai haka to ai da ka samu riba ba karama ba wannan hadisi imamu at-tabarani ya rawaito a cikin mujam al-awsat kuma imam al-albani ya ce hasan da yawa idan muna karantawa ba za mu iya tike hadisai da ayoyin da suke bayanin yadda musulunci ya kwadaitar ya zabura akan tallafar juna ba da taimakekeniya bal ma musulunci ya nuna mummunai ma na hakika kamar jiki ɗaya suke ta yadda in iza ta da'a iza shaka min hudu idan wata gaba ta kamu da ciwo duk ragowar jiki yakan kamu da ciwo sai a ce kai yana ciwo a ce ciki yana ciwo sai ce ai ba asalin kan bane ba cikin bane wani abu ne ya tabu sai ya harbi kan da cikin ko ina ma ya kamu da zazzabi dan me saboda wani bangare kaɗan ya samu ciwo to haka ya kamata al'ummar ta kasance haka addinin mu ya koya mana idan za mu ɗauki misalai na yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya buga misali shi da kansa da kuma sahabbansa zai zama mana darasi wajen hidimtawa addini wajen hidimtawa ƴan uwanmu musulmi musamman a lokaci na damuwa da lokacin kunci kowa yana kokari ya ga ya taimaki ɗan uwansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi iya bo wasu mutane al-ash'ariyun mutanen Yaman wata kabila ta ash'ariyun saboda yadda suke yi wa kansu taimakekeniya a lokacin da suka samu kansu a wahala a wancan zamani unguwarsu ɗaya ce tunda tare suka yi hijira suka taho madina aka kawo manzan Allah labarinsu sallallahu alaihi wasallama da ya ji daɗin labarin sai yake wa ragowar sahabbai labarin yake cewa innal na kai jama'a ku saurara ku ji mana labarin ash'ariyuna idza armalu sune waɗanda in suka samu halin kunci ma'ana abin hannunsu ya yi karanci a halin bulaguro filgazu a halin tafiya au ta'amu iyalin bil madina ko kuma a halin zaman gida a madina unguwarsu aka samu karancin abinci tsakaninsu manzo Allah fa yake bada labarin waɗannan mutane sallallahu alaihi wasallam jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid sai shugaban su ikira yace kai jama'a ta duk kowa wanda yake da wani abu a gida alkama ta dabino wane ne duk kawo nan sai ya ɗebo kowa ya ɗebo abin da yake gida sai a zo a yi shimfiɗa sai a ce kowa ya juye kowa sai ya kawo wannan ya kawo alkama wannan ya kawo kaza wannan duk sai a juye a taru a unguwar sun maktasamuhu bainahum bisawiyya sannan sai ya ce to kowa ya kawo abin diba sai ya tsaya ya ce to a zuba ana kewayawa duk kowa a bashi adadin na daidai wa daida sai su raba wa kansu daidai wa daida kowa ya diba ya tafi gida manzan Allah ya ce kai waɗannan mutane aikinsu ya yi kyau fahimhum minni wa ana minhum ni ɗaya ne daga cikinsu su ma nawa ne kai ni ma ni nasu ne ma ina cikin sun ji manzan Allah sa domin irin abin da suka yi shine irin ni abin da nake so shine irin aiki na kuma shine abin da nake koyarwa saboda haka fa innahum minni wa ana minhum kai na zama ma ɗaya daga cikin sun zama daga gare ni ne ma kaga yadda manzan Allah iya be su yace na zama ni ma daga cikin su saboda wannan aikin ai ba kowa yake iya yi ba sai irin waɗannan mutane na musamman me yasa ya bamu labari dan mai koyi da su kuma har iya be su ma ya ba da labarin sai ya ce shi ma ya zama daga cikin su saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kudaitarwa wajen irin wannan taimakekeniya na na Khadija Allah ya kara mata yadda lokacin da manzo Allah ya dawo daga garu Hira farkon da mala'ika Jibril ya zo masa cikin tsoro ya zo yana ce mata inni akhafu ala nafsi ina jin tsoro kada wani abu ya same ni abin da na gano ban san irin shi ba sai ta ce me ta ce a ya rasulallah ta ce kalla abshir wa wallahi la yuzika Allahu abada ya ya rasulullah ai kar ka samu damuwa ai ba abin da zai same ka irin ku ba a ba sa shiga damuwa irin ku ba sa shiga damuwa dan me ta faɗi haka ta ce fa innaka domin kai ya rasulullah la tasirur rahim kana sada zumunci wa tasdukul hadith kana faɗan maganar gaskiya wa tahmilul kal kana daukan nauyin waɗanda suke bukatar a dauki nauyin su a taimake su kana taimakawa wa taksibul ma'dum wanda izo bai da shi kana bashi abin da kake da shi wa taqrid dhayf in ba ko yazo kana karɓar sa hannu bibiyu kana kulawa da shi har ya tafi wa tu'inu ala ala nawaibil haqq duk wani abin da izo na neman tsayi da gaskiya tabbatar da ita kana tsayawa akai duk mai irin wannan ai baya shiga damuwa in ji na Khadija ba ta faɗa ne da wahayi ba fa ta faɗa ne da experience sunna ta ubangiji a cikin mutane ai a lokacin ma lokacin abu ya fara ganin wahayi ma ai ba ma saukan masa ya'i ba almuddasir ko muzam. a farkon ganin ne ta faɗa masa wannan ai na ta gano sunna ta ubangiji ta faɗa masu irin wannan dama ai su ba sa shiga damuwa me wannan halin shi haka yake Allah ya yi ta zaman lafiya sa a duniya me aka sansa kuwa ko da ya cikin duniya ne yake da ita ba da zaman lafiya dan me ake gaya mana wannan ka duba yadda nan kaji take gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take siffanta shi da wayannan sifofin wannan fa kafin fa yazo da da abin nan kenan yayi kira zuwa ga farkon abin nan musulunci to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace za ga yana yana taimakawa ai duk mun sani ana karanta mana hadisi sai ai wata kaza a gidan manzo Allah ba dora ya ba dan me duk abin da yake da shi ya bayar ne ya bayar da abin da yake da shi babu duk wanda izo sai ya ce a shiga gida a tambaya akwai wani abu a ce babu ya rasulullah in akwai ya ce to a bashi a ƙarshe sai an waye gari da abin gidan ya kare sai a ce ya rasulullah ai ba komai a gida sai ya ce yi haƙuri ka ji ba komai a gida zauna wataƙila Allah ya kawo wani abin a baka babu dan me saboda an bayar shi yasa lokacin da Salman farko da manzo Allah ya hijira Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda yana cikin bauta karkashin wani bayhudi a Madina sai ce salman je kaka nemi eh, abin nan yanci ka ce yi yanta ka ka biya fansa ya yanta ka salman ce arsula ai ban da komai sai ya kalli musulmi ya ce wannan dan uwanku ne ainu akhakum ku tattara abin da zai yanci kansa ya yanta kansa shi ko ya dauko wani dunkulan dinari ibare ce kara da wannan salman ya je kai aka yanta shi wata ku yanga barira ta zo wajen nana Aisha ce ya Rasulullah ta ce ya ummul mu'minin ga mutane na sun ce in nemo kuɗin fansa amma ba inda zan samu ta ce je kiki ce in dai za su yan taki zan bayar amma wala inna wani ma'ana za ki zama kamar ni na yan taki ba su ba tunda da ni zan biya kuɗin sai suka ce a in ta yanta mu ne za mu rike abin nan wala'in ai ai ku yangar mutum ce a sai yanta zan yi yanta ta ta gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai yan yanta ta wala'in naki ne wannan ita ce ka'idar dokar shari'a ibta'iha washtarati lahum alwala fa innal wala man ataqa hakkinki ne sai sai take yanta ta haka yake zaburar da mutane wanda ifi samun yabo a cikin wannan al'umma ba kamar sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda shine manzon Allah sallallahu alaihi iya be shi bal ma ya sauka malamai suna cewa wannan ayoyin sun sauka ne dan bayanin sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda yadda ya dinga taimakawa yana ciyar da dukiyarsa wajen hidimar addini wajen hidimar mutane Allah ya ce fa andartukum naran talazza ya ku mutane ina gargada ku wuta mai ci balbal naran talazza la yaslaha illa al-ashqa wanda zai shiga wannan wuta shine shaki marar rabo alladhi kadhaba wa tawalla wanda ya karyata Allah kuma ya juya baya ki biyayya ga abin da Allah ya ce ya biyayya wa sayajannabu al atqa amma duk mai takawa shi kan ba shi ba wuta wa sayajannabu al atqa wanda yake mai takawa za a nisantar da shi a gobe kiyama ba shi ba wuta waye mai takawa alladhi yu'ti malahu yatazakka wanda yake bada dukiyarsa yana neman tsarkaka a wajen Allah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza da ya bayar fa ba sakai yake an masa yi ba yayi ne ba dan arama masa ba illa ibtigha wajhi rabbil ala yayi ne kadai domin ya nemi yardar ubangijinsa sai Allah ya ce wala saufa yarda da sannu ubangijin zai yarda da shi wannan ayat tana magana Abubakar ne Wasu wa sayujannabu hal atqal ladhi yuti malahu yatazakka shi yasa annabi sallama yake faɗan abubakar yace mali ahdin na yadun illa kafa'na dukkanin ku babu wanda zai ce ya yi mana hidima ba mu saka masa banje annabi sallallahu alaihi wasallam kowa in yi mun masa yace illa ma khala abubakar amma da abubakar fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yawmal qiyamah shi kan abin da yi mana ba za mu iya biyan shi ba sai dai Allah ya biya shi a gobe kiyama haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam game da Abubakar saboda me da gaske hidimar ya taimaki addinin ya taimaki shi ya yanta bilal shi ya yanta wani shi ya je yi da'awa mutanen farko din nan na suka musulunta a makka manya manyan mutane shi ya bi gida gida yana duk suka shiga musulunci shi ba wai kawai harkar hidimar ba ga da'awar ga hidimar ga ciyar da mutane ga komai yayi na alheri Ba ya barin wani abu haka ake so musulmi ya kasance dan ya shiga irin wannan jerin mutane na alheri duk inda aka yi magana alheri kana da hannu a ce kana da rabo kowace hidima za a ce kayi to saboda haka lokaci yayi da ya kamata mu rika tuna irin waɗannan koyarwar Qur'ani da hadisi ga irin na Usman Allah ya kara masa yadda shine ya bada dukiyar da a za a za a je yaƙi eh, ghazwatul usra lokacin da za a yaƙi rumawa da ya kawo dukiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta yace kai ma zarra Usman ma fa'ala ba da yau duk abin da zai ma yau da ya tsira ai wannan hidimar ka ai shi ya tsallake wuta manzo Allah ce wa zai sai rijiya a nan Madina lokacin da aka hijira rijiyar biya ake ana ana diba ruwa wani bai da kuɗin da zai biya wa zai siya iba musulmi Allah bashi aljanna sai na wasu ce na siye ta na bayar a ayyuka na alheri hidimar al'umma iri iri mutanen farko ga su Abdurrahman ibn Auf yadda suka yi in ana gaya masu habbai hidimar da suka yi za ga ba iya ta addinin kaɗai ba har ta al'umma mata abin nan ɗinsu sannan kuma hidimar kamar yadda na faɗa ba ta tsaya kaɗai wajen masu ƙarfi ba kowa ita mai ai hadisan da aka karanta duka ba ana ambatan wani bane banda wani kowa aka ce kowa yayi fattakullaha mastata'tu kowa yayi abin da zai iya in an yi haka wallahi al'ummar musulmi za ta zauna lafiya wallahi duk wani rintsi da za a ratsa wata wahala za a zo ta wuce ta zama labari saboda al'ummar tana da wannan irin addinin wanda yake hada ta waje guda wanda yake sa kowa ya tausaya wa dan uwansa wanda yake sa mutum ka ji in wani ji ba daɗi ka ji ba daɗi in alheri ya same shi ka ji daɗi amma sai mun ɗabbaka sai mun kwatanta daga ciki kuma duk wanda Allah ya bashi wata dama kada ya amfani da damar ya cutar da 'yan uwansa 'yan kasuwa an shiga rintsi tabbas akwai matsala a kasuwa amma yi abin da zaka iya ka taimaka in aka daga farashi i dan abin da bai gagara kai ma dole a daga din eh amma yi abin da zaka tausaya al'ummarka dan Allah ya ma albarka cikin dukiya. kar ka dauka cewa mutane in sun shiga wahala kai kuma lokacin arzikin ka kenan eh ai Allah ne yake bayarwa in kai kaɗan ma Allah zai ninka ma ka tausaya wa ƴan uwanka musulmi masu sana'a su tausaya wa ƴan uwansu musulmi duk wata mu'amala da zamu yi da junanmu kar ka manta kowa yana da bukata a wajen kowa saboda haka in ka tausaya wani kai ma sai Allah ya tausaya maka ta inda kake da bukata fatan mu Allah ta'ala wannan yanayi da muke ci Allah ya kama na karshen sai yayi mana Allah ya musanya mana kunci da yalwa Allah ta'ala dan abin da muke da shi a hannu ya mana albarka a ciki alkasuwannin mu Allah ya sanya mana albarka Allah ta'ala ya sanya mana albarka cikin sanoyinmu Allah ta'ala ya gyara mana zukatanmu Allah ya ba mu ikon gyarawa mu tuba daga abubuwan da muke aikatawa Allah ya zaunar da mu lafiya wannan hali na hawa farashi Allah ya dakatar da shi Allah ta'ala ya dakatar da shi Allah ya sauƙaƙa mana mu baki ɗaya Allah ya yalwata mana cikin arzikin mu ya ba mu hanyoyi na halas Allah ta'ala ya sanya tausayi a zukatan ƴan kasuwarmu ya ubangiji ka sanya tausayi a zukatan ƴan kasuwarmu ya Allah ka sanya tausayi a zukatan ƴan kasuwarmu ya Allah ka sanya tausayi a zukatan masu sana'a cikin mu ya Allah ta'ala ka yalwata mana cikin arzikin mu ka ba mu zaman lafiya ka sanya tausayi a zukatan ainihin shugabannin mu Allah ta'ala wannan ƙasa da muke ciki da halin da ake ciki na tsoro da wani ne Allah ka yaye mana ƴan uwanmu a Falastin har yanzu da nake magana ana kashe su a Gaza duniya tana gani sai dai hatta kafirai abinda ba taɓa yi ba a tarihin wannan zamani shekara ɗari dan an kafa abin nan tun bayan yakin duniya na biyu aka kafa wata hukuma da ake sa wai majalisar duniya da ake haduwa wai dan maslahar duniya tun tarihin ta yakin duniya na biyu ba a taba yin abin da wasu mutane kafirai suka zubar da hawaye irin abin da ake a Gaza ba na shugabannin wannan abin saboda ba yadda suka iya an fi karfin su shugaban hukumar lafiya ta duniya ai kaga arne ne amma ya zubar da hawaye saboda an hana mutane abinci an hana su magani an ana taimu su ruwan bama mai ana kashe su duniya tana gani an hana su taimako wallahi sai dai zubar da hawaye shugaban majalisar ɗinkin duniya ba a taɓa yin wanda duk nasu ne amma wannan sai da ya ce abin ya yi yawa ba a taɓa yin wanda zai ce a'a ba sai wannan duk manyan arnan sun nuna cewa abin nan da ake ba daidai ne. amma ba yadda suka iya saboda wanda suke mallakar duniya a yanzu yahuda suke yin abin da suka gada dama to amma alama ce cewa karshen su ya zo saboda in abin ya kai bango su kafiran kansu ba za su kyale su ba kuma wallahi wannan abin ya zamo shu'umi a kansu ya zamo bala'in da zai koma musu da abin da ba su taɓa gani ba ya kawo ƙarshen su kenan al'umma musulmi kan dama al'umma ce mai rauni al'umma ce mai rauni tana tsoro duk duniya ta yi shiru saboda wai kowa in yi magana tsoro yake za a zo a bi ta kan shi kamar yadda aka yi wa Saddam kamar yadda aka yi wa gazafi kamar yadda aka yi wa duk wanda yace zai daga yatsa to suna cewa ka haulayi sai mun biyo ta kanka haka suke shi yasa kowa ya tsoro to amma Allah ba zai kyale su ba jinin da suka zubar wallahi Allah ba zai kyale su sai Allah ya kawo ƙarshen su kuma muna buƙatar mu masu raunin da muke ganin ba abin da za mu iya yi muna da addu'a mu yawaita yi musu addu'a Allah ya yi musu Allah ya kai musu agaji Allah ya kai musu ɗauki Allah ta'ala waɗannan Yahuda ka nuna mana ƙarshen su ya Allah Allah ka sauka musu da bala'in da zai shagaltar da su ya Allah ka raba kansu tsakanin turawan nan ya Allah ka shagaltar da musibar da za su kyale mu ya Allah ka zama da musulmi lafiya ka ba mu aminci a kasashen mu ka ba mu ikon bauta maka da bin sunnar manzon ka sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum alhamdulillah